yau talata bakwai ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara ashirin wanda ya daidai da goma ga watan may 1999 a shekul muhaddis al'alamatu salafi ali hassan ali abdulhamid al-asari a cikin wannan littafi nashi ahkamul idaini fi sunnatul mutahhara yace saniyan abu na biyu daga cikin jerin abubuwan da mutane suke aikatawa munana dangane da ranakun idi musafahatun nisa'il ajnabiyat musafaha da wasu mazaje suke yi da mataye waɗanda suke ba muharraman su ba ghairul muharramat wato ba mataye waɗanda suke muharraman su ba ba matarka ba ba ba ba wadda take ainihin wato ta halatta maka ba sai ka je kana ainihin musafaha da ita yace to wannan mugun abu ne haramun ne a cikin addinin musulunci wa hada mata ummu bihil balwa wannan na daga cikin abin da bala'in ya kewaye kusan ko ina a duniya sai ta abiri da kalma albalwa wato jam'i ne na jam'i albala'u to bala'i guda ɗaya musiba to in aka tashi ainihin jam'in jam'i sai kuma a ce albalwa me jam'in bala'i albala eh? bala'o'i da hausa kenan to da larabci fa <laughs> eh albalaya to albalwa to jam'in jam'i kamar ashekh ashiyokh المشايخ jam'in jam'i to wannan mas'ala ta kewaye kusan ko ina ainihin a duniya bala'in wannan mas'ala din walam yanju minhu illa man rahimallahu babu wanda ya kubuta daga wannan mas'ala ta musafaha da mata sai wanda Allah ya kiyaye wanda Allah ya ji tausayin shi wa huwa muharramun mala yace haramun ne abin da yasa yace haramun sai yace liqaulihi alaihi salatu wassalam saboda maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da annabi yace la an yut'ana fi ra'si rajulin bi ah, min hadidin khairun min an yamassa imra'atan la tahillu lahu a tsira wa mutum allura a kanshi allurar karfe kaga sai aka kara fito da abin karara allura ko basilla ko wani karfe mai tsini a tsira wa mutum a cikin kanshi shi shi ya fiye mishi alheri min an yamassa imra'atan la tahillu lahu da ya taɓa matar da take bata halarta mishi ba wannan hadisi gashi a ƙasa yace rawahu ruyani fi musnadihi al-imam ruyani ya ruwaito shi a cikin littafin al-musnad a lambar takarda ta 227 a cikin fuskar takarda ta biyu domin a lokacin da ya kwafo ba buga wannan littafin ba don shi ma ya kwafowar kwafowa ne Muhammad Nasiruddin Al-Albani shine ya kwafo daga musnadin Ruyani a halin yana rubutun hannu shi kuma Ali Hassan ya kwafo daga silsilar sahiha kamar yadda zamu zo mu ji amma akal bin yasarin daga ma'akal dan yasar wa isnaduhu jayyidun isnadin wannan hadisi mai nagarta ne wanzur silsilatul ahadith uh, uh, uh, silsilatul ahadith sahiha yace ka duba silsilatul ahadith sahiha li ustadina al-albani na malamin mu albani rakam a lamba ainihin ta 226 to kaji wannan matsala kenan sai malam yace wa hadha at mansusun alaihi fi kutubil madahib al-arba'a fatanabbah wannan haramci da muka ce na ainihin wato taɓa mace kai musafaha da matar da ba taka ba Nasoshi karara sun zo a cikin littattafan mazhabobi na fiqhun malaman mazhabi guda hudu din nan yace dan haka ka faɗaka kar wani ya je yaudare ka ya ka maka wasu hadisai waɗanda bai fahimci ma'anarsu ba ko kuma waɗanda ba su inganta ba ya maka hujja akan cewa ya halatta ainihin ai musafaha da mata akwai hadisai karara waɗanda suka zo a cikin ainihin musnan na Al'imamu Ahmad da sunna Abi dauda waɗanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama lokacin da yake musuluntar da mata a lokacin da suka zo mu baya'a. sai su miƙo mishi hannu sai ce inni la usafihun nisaa ai ni bana hannu da mata shi yasa bai halatta ba Allah ya kiyaye to a ƙasa sai malam yace unzur sharha an-nawawi ala muslim ka duba sharhin nawawi akan sahihu muslim wato sharhin sahihu muslim wanda ya sa mishi ainihin al-minhaj bi sharhi muslim ibn al-hajjaj a cikin juz'i na sha uku a ainihin wato shafi na goma wa hashiya ta ibn abidina da hashiya ta ibn abidina a mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da talatin da biyar wa aridatul ahwazi da littafin al ahwazi ta malam abdulrahman al-mubarak fori a cikin mujalladi na bakwai sharhin tirmidhi ne shafi na casa'in da biyar wa adwa al-bayan da kuma littafin adwa'ul bayan fi ibahil qur'an bil qur'an na Asher, Muhammad al-Amin ibn Muhammad al-Mukhtar shankiti wani hamshakin abokin Mala Abubakar Mahmudu Gumini Allah ya yi mishi rasuwa shi da dadewa kusan shekaru goma sha tara da suka wuce yanzu mutumin kasar Mauritaniya ne sai ya gudun hijira saboda addinin shi saboda baya son bid'a bid'a ta yi yawa a lokacin ana kin malaman sunna sai ya koma madina ya zauna yana ainihin karantar da tafsiri a masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sa'annan aka zo aka buɗe aljami'a islamiyya ya shiga ainihin ya zama ɗaya daga cikin manyan malaman jami'ar islamiyya aka ba shi karantar da ainihin madda ta usulul fiqh babban malami ne in ya zo yana bayani a cikin ilimi za ka yi mamaki wannan tafsirin nashi mujalladi takwas ne yana dab da ya karasa shi sai Allah ya mishi rasuwa Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi yawwa to a cikin juz'i na shida na wannan tafsiri shafi na ɗari shida da uku daidai to shi ne wannan matsala jama'a kamar yadda muka fara bayani a kanta a ƙashin gaskiya matsala ce mai matuƙar muhimmanci kuma matsala ce mai matuƙar hatsari saboda zamani ya zo yanzu yadda da wahala ka zama wani babban mutum a gwamnati ma irin wannan matsala baka fada cikin ta ba wata ran za a gayyace ka raba wasu ɗalibai certificate a ce duk ɗalibin da aka zo raba mishi satifiket. kuma sai kaya hannu da shi to ba laifi bane ga haƙƙin ɗalibi namiji amma ga haƙƙin ɗaliba mace fa to bai halatta ainihin ai hannu da ita ba wannan lallai ne kai ne darakta kaza kai ne minista kaza ko kai ne shugaban ƙasa aka gayyace ka ka tabbatar da cewa haramun ne kai haka hakan aka gayyace ki ke ce chair person ko ke ce first lady ko ke ce director ta kaza bai halatta miki ki je ki hannu da wani ɗa namiji wanda yake ba muharramin ki ba in kika aikata haka kin aikata haramun kasancewa ki first lady bai zama larura ba ki kawo gyara a cikin sistem din mana ki zama cikin waɗanda suke man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah wanda ya kawo wata sunna ya rayata za a ba shi ladan rayata a ba shi ladan duk waɗanda suka yi aiki da wannan sunna hakkiya mata tashi duk mata da suka gabata matan kwamishinoni matan kaza suna hannu da mazaje ke in kika zo sai ki ainihin nuna ke ba za ki yi ba a yi juyin duniyar nan ki ce ke ba za ki yi ba me yasa ki ce shari'ar musulunci ta hana ki kuma ke musulma ce kuma ai har dokar ƙasar da ake bi ta kafirci ta ce kowa ya addinin da yake so to sai ki ce addinin da kike so ke addinin da kike bi ya hana miki ki hannu da ɗa namiji in ku akwai yancin addini bai cancanci a ƙarƙashin dokar ƙasar ma a tilasta miki ba shi yasa lallai ne sai an yi wa dokar kafirci taurin kai sai an yi mata tsayayya an kibinta kuma an fito an yi farafaganda da ita wallahi in ba haka ba a ce da ta'awili babu abin da zai gyaru jama'a da ta'awili da wayo saboda shi bature ya sha mara da gaske yake sai ya tabbatar da tsarin shi ya sha ɗamara da gaske yake sai ya yaɗa addinin shi ya sha ɗamara da gaske ke sai ya yaɗa harshen shi yau in kana son ka samu kyakkyawar rayuwa yadda ake a tsarin nan to sai ka bi addinin bature shine addinin kiristanci sai ka bi ɗabi'ar shi ka sanya irin tufafin shi ka yi shiga irin tashi sannan sai ka iya yaren shi in ba haka ba baka da daraja komai darajarka a wurin Allah komai tsoron Allah ka komai ilimin ka to saboda haka lallai ne a tabbatar da an gyara waɗannan abubuwa jama'ar musulmi ba za su gyaru ba a yayin da muka kasa kafa makarantu namu na kanmu waɗanda za su gudanar da tsari na karatun boko ɗin amma a musulunce matuƙar za mu ɗauki ‘ya'yanmu muna ci gaba da kai su makarantu irin waɗannan na gwamnati ko kuma makarantu irin waɗannan waɗanda suke na ‘yan kasuwa ne masu zaman kansu yadda yake ba su wa addinin musulunci mutunci wallahi babu abin da zai gyaru domin babu yadda za a yi ‘yarka an haɗa ta da ɗan arna shekara shida tana zaune da shi tun daga primary 1 har 6 ta sake zama shekara shida tun daga form 1 har 6 a secondary ta sake zama shekara hudu tun daga 100 level har sai ta kai ƙarshe babu yadda za a yi rana tsaka ta kawo maka ɗan arna ta ce shi take so ka ce ainihin ba za ta aure shi ba don kai ne kake ganin shi ne ita ba ta ganin shi ne domin inda ana kyama shi tun farko me yasa aka haɗa shi da ita tun tana karama tun farko a yi a ware ya zama makarantar arna daban makarantar musulmi daban kowa ɗabi'a shi daban dan haka sai kyama ta tabbata amma rana tsaka sai ka taso ka ce kai yarka ba za ta auri arne ba bayan tun farko ka sake an haɗa ta da arna tana mu'amala lallai ne sai musulmi sun yi wa kansu kiyamun laili sun kafa makarantu nasu masu zaman kansu su karantar da tsantsar boko din amma a bisa tafarkin addinin musulunci wallahi babu alakar karatun boko da sai ka sa guntuwar riga babu alakar karatun boko da sai ka ainihin sanya zanzaro ka zanzare ka fita duk ka keta limamai da dattawan anguwarku babu alakar karatun boko da sai an sanya yar guntuwar riga mace ta sanya gwiwarta a waje babu alakar karatun boko akan haka akwai waɗanda sun yi karatun bokon karatun bokon ya yi albarka kowa ya gani amma sun sanya riguna ne na mutunci sun je sun yi babu alaka akan haka to amma dan bature ba zai baka abin hannun shi ba sai ka bi addinin shi sai ka bi ɗabi'ar shi a da ƙasan nan fa kafin ma mutane su fara wayewa game da addinin musulunci kullum gari ya waye mafi yawancin makarantun mission musamman a inda na fi sani a nan sabon gari da wahala ka samu makarantar firamare a kewayen sabon gari da safe in ba za a buɗe da addu'a kirista ba shi yasa duk wanda ya makarantar firamare a kewayen sabon gari 1960s 1970 s ya iya cikakkiyar addu'ar asuba ta kiristoci a rufe ido fada ya zo ya sa maka bakin gawayi ayi addu'a a wafa ba hu eh, kaza kaza kaza dukkan musulmi ya iya wannan me yasa saboda su ne suke da makarantun St George's St Teresa St kaza duk nasu a ƙasar musulmi kenan to ina in ka tafi kudu zama a eh, wace makaranta kuma za sa danka dama in ba ta su ba to me ya hana musulmi su ainihin rinka gina makarantu su ma a karkashin masallatan juma'a ko makarantu a ƙarƙashin ainihin anguwanninsu tun da duk waɗannan makarantu da kake ji kewaye sabon gari santi kaza santi kaza za ka samu wasu cocina ne suka giggina su daga baya ne gwamnati ta zo ta karɓe ta siya ta biya su to yaya suka suka iya ginawa tun wancan lokacin ba daga ƙasar waje ake aiko musu da kuɗi ba su ne suke kwakular kuɗin aljihunsu a bisa talaucin da suke fama da shi amma sai su yi musulmi sun fi yawa sun fi wadata amma kuma suna da karyayyar zuciya lallai sai an haɗa kuɗi jama'a an gina makaranta tun daga nursery da primary da secondary da jami'a da polytechnic da makaranta college of education duk fannonin da bature yake da su musulunci ya zan yana da su ɗin abokwancan amma tsari kuma na addinin musulunci dan me za a ce ɗalibi ya balaga yanzu matsalar da muka karanta jiya sai a ce ɗalibi ya balaga yana sakandare dole sai ya kankara gemu ina alaƙar karatu da sai ya kankara gemu menene zai sa menene zai sa haka dan kawai dai wai sai ka bi sura ta bature sannan za a baka karatun shi to ɗalibin da aka yi mai tarbiya irin wannan ya shekara shida zai kwana a gidansu amma zai asubanci ya tafi makarantar boko ya fara da addu'ar kiristoci a rufe da waƙoƙi ya yi hannu da 'yan mata shekara shida sannan sai a ɗauke shi cancak sai a je a kai shi wani surkukin daji wai sunan shi sakandare wai ya je bodin Annan wurin kuma tarbiyya ce ga ta nan babu ta addinin musulunci gaba ɗaya kowa ya abin da yake so sannan ya tafi wani wuri wanda yake dandali ne na yanci sunan shi jami'a ya je shekara hudu yaushe ne zai zo ya zama shi ne daraktan kaza ko ministan kaza ko shugaban kasa ko ta zama ita ce fasin ko first lady ko ta zama ita ce darakta me zai hana ba zai fito ya ce shi ba ruwan shi da addini ba jama'a domin tun yana shekara shida aka nuna mai ba fa kai ba addini tun yana shekara shida aka ɗauke shi aka kai shi aka saka shi a primary school to yanzu ma bature sai ya bullo da hanyar da zai cafe 'ya'yan gaba tun kan dan ka iya kalmar shahada za a karɓe shi da an kaji za a saka firamare sai a ce ka sa hannunka hakan ya taɓo kunnenka ta nan barin to ka isa a saka firamare da haka kaga shekara bakwai kenan ko takwas to yanzu kwa ɗan shekara biyu ma akwai inda ake kai shi akwai baby class in ya gama baby class sannan a kai shi play class sannan a kai shi nursery 1 sannan nursery 2 sannan primary 1 to 6 ya shekara tara a hannun bature tun da aka yayi shi yana hannun bature arniya ce take goya shi take rike shi komai da komai na arna ne yaushe zai tuntube ya ce bismillah ko subhanallah to shi yasa jama'ar musulmi a gyara wannan tsari kwanakin baya nake baku labarin yadda musulunci yake a kasar Amerika da Ingila za ka yi mamakin musulunci a ƙasar Amerika da Ingila turawa a ƙasashen amerika da ingila musulmi ba sa yadda su kai 'ya'yayansu makarantun kafirai waɗanda suke turawa ne amerikawa suna da ainihin cibiyar yaɗa da'awar addinin musulunci a tsakiyar birnin washington hakanan musulmi turawa 'yan ingila suna da cibiyar yaɗa addinin musulunci a london a ƙarƙashin waɗannan cibiyoyin suke kafa makarantu su karantar da bokon amma a tsarin addinin musulunci to amma kuna ga yadda munan al'amari ya rikice a ƙasashen nan namu take-take ne aka taho a kai mu irin yadda aka yi wa ƙasar andalus ƙasar andalus ta fi kowace ƙasar duniyar musulunci yawan malamai da tabbatar da addinin musulunci garin da aka rubuta risala spain amma yanzu dubi yadda aka lalata ƙasar har ma kana tunanin hmm, in ma aka ce maka ƙasar spain ɗari bisa ɗari musulmi ne sai ga kamar ma wanda ya faɗa ya saɓon allah ridda aka sa su suka yi ta yi manya-manyan malamai daga can suka fito Al'imamu أبو Al-Andalusi, الإمام ابن حزم ga mai muktasar ga mai risala ga mai askari duk can suka eh, mai muktasar ga mai ahalari duk can suka fito amma me ya faru turawa suka tasa su a gaba sai da suka ga bayan daular musulunci ta Usmaniyya wadda ta kafa ƙasar Turkiya abin ya faru kenan sai da turawa suka ragargaza ta suka tabbatar ba ya rage kana jin makonni biyu da suka wuce wata 'yar majalisa ce ta je da hijabi ta miƙe za ta yi jawabi aka ƙi sauraron ta sai ta kwaba hijabin tukuna za a saurare ta kuma gwamnatin musulunci ta ƙarshe ta duniya a ƙasa aka rusa ta a wancan lokacin khilafa ta musulunci ba wai a kafa gwamnati iya Najeriya a'a duk musulunci gaba ɗaya duniya ta ci eh, musulunci ya ci duniya da yaƙi to tushen yana ainihin ƙasar Turkiyya suka karya wannan gwamnatin kaji a ƙasar wata ta miƙe da hijabi za ta yi jawabi a majalisa amma an ce ba a sauraron ta sai ta cire hijabi an ta hayaniya a cikin majalisa kuma da musulmin ne ake da sunan musulmin ne ake daga Ibrahim sai Ahmad sai Muhammad saboda haka jama'ar musulmi yayin da ƙasar nan tamu yanzu aka ga mabadis sahawa ta fara samun wayewar kai game da addini to kuma a wannan halin turawa suke ƙoƙarin danno tarbiyyarsu da ɗabi'o'insu da duk abubuwan da suke so su karkatar da ƙasa shi yasa shiga jami'o'i ka gani duk wani iskanci da aka ƙware da yin shi a duniya za ka samu a wata jami'a ta Najeriya an ƙware to waɗannan masu fitowa jami'o'in nan kai ne kake rena su kana ganin su waɗannan yan iska waɗannan ɗalibai waɗannan kaza nan gaba suna da muhimmanci su ne za su zama shugabanni to in ya zan an ɓata su to yaushe ne kake tunanin su kuma za su haifar da mutane na gari ko kuma za su yi shugabanci na adalci to saboda haka lallai musulmi a san irin tsarin da za a yi Allah ya shiryar da mu Falisan, abu na uku daga cikin abubuwan da suke abu ban kyama ne a yayin idi da mutane suke a tashabbuhu bil kuffar kwaikwayon kafirai koyi da kafirai wal garbiyina da kuma mutanen yamma ma'ana western civilization ɗabi'u na turawan yamma fil malabis wajen sanya tufafi sai ka ga a ce yau sallah amma sai ga ɗan musulmi ya je ya siyo babban wando irin na turawa jeans ko kuma ya siyo wani wando dai irin nasu ga gwangwame man takalmi ga t-shirt ya zo ya sa ya sa hula hana sallah ranar sallah fa amma shi ya sa hana sallah ranar sallah shi kuma ya sa hana sallah kaga wai ba shi ma da shirin sallah ya kawo dan kunne ya sa guda daya ya kawo tozali da gazal ya sa dan musulmi ne kuma a ranar sallah yar musulmi kuma sai ta zanzare da siket ita kuma ko kuma da wando ita ma wai saboda bikin sallah wastima'il ma'azif da kuma ainihin sauraron music ko disco shine ma'azif kiɗe kiɗe a ce ranar sallah sai ga 'ya'yan musulmi ran nan suna su farin cikin ta nan yake bayyana wa ghairihi ma min al munkarat da ma waɗansu abubuwan daban waɗanda ba waɗannan ba waɗanda dukkan su abiban kyama ne malam yace yin haka bai halatta ba fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaqulu saboda manzo Allah yana cewa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wanda duk ya kwaikwaye wasu mutane to ya zama ɗaya daga cikin su wannan hadisi ga sha kasa malam yace akhrajahu Ahmad al-Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin mujalladi na biyu shafi na 50 da kuma shafi na 92 an Ibn Umar daga Ibn Umar wa isnaduhu hasanun isnadin wannan hadisi kyakkyawa ne warawahu tahawi fi mushkil al-athar al tahawi ma ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin shi mushkil al-athar juz'i na 1 shafi na 88 an Hassan ibn Atiyya daga Hassan dan Atiyya wa Abu Nu'aym si akbari Asbahana Abu Nu'aym al-Asbahani shi ya ruwaito wannan hadisi a cikin littafin shi akhbaru Asbahana kaji malamin gashi dan Spanish ne gashi akhbaru Asbahana labarin kasar Spain tarihin kasar Spain a lokacin musuluncin kawai ake babban malami ne Abu Nu'aym yana da littafi da ya tarihin manyan malamai daga cikin waliyai na sunna ya sa mishi hilyatul auliya mujalladi goma ne Ɗan Spain ne amma an rushe ƙasar yanzu sai dai ka je ka ga wasu alamomi waɗanda ke nuna da a ƙasar akwai manyan malaman musulunci misali kusa da gidan ibnu hazmin mai littafin almuhalla akwai kwanar da ibnu hazmin in ya fito gidan shi yake bi ya tafi masallaci sai aka sassaka mutum mutumin shi na, gunki sai aka yi haka kawai alamar wai da nan anguwa akwai wani babban malami amma yanzu sai tarihi Allah ya kiyaye to a cikin akhbaru asbahana juz'in farko shafi na 129 an anasin daga anas wa qad tukullima fiha malam yace wannan hanyar wadda muka kawo yanzu an yi magana akan ta kaga da yake bai yadda ba sai yace an yi magana sai gina eh, kalmar fi'ilin alama lam yusamma fa'iluhu yace an yi magana game da wannan hanyar ma'ana wani malami ya ce wannan hanyar bata inganta ba ku duba hadisin hanyoyi biyu malamin ya hanyoyi uku malamin ya kawo mishi hanyar farko ita ce hanyar imamu ahmad wadda ta karke ga ibnu umar wannan yace isnadin ta kyakkyawa ne ba matsala sai hanya ta biyu ita ce hanyar tahawi wadda yake ainihin tazo daga hassan dan atiyya da kuma ainihin wato har wayo abu nu'aymin ma ya ruwaito ta daga wa daga anas to wannan hanyar wani malami ya ce bata inganta ba to ali hasan bai yadda ba dan haka sai ya ce waqattu kullima sai gin da ya ce wa qad takallama fihi fulanun haqiqa wane in yi magana fiha wane yi magana akan wannan hanyar to ya yadda da abin da wannan malami ya ce kenan amma tun da bai daba sai ya ce wai an yi magana akai wato bai yadda ba kenan kamar mai bulugul maram in kana karanta bulugul maram sai kaga ibnu hajirin ya ce rijaluhu thiqat mutanen da suka ruwaito wannan hadisi amintattu ne to ya amince da su kenan in ko yace rijaluhu mawsuquna mutanen da suka ruwaito an amince da su to shi bai amince da su ba kenan to don haka nan ma yace wa qattu ma fiha an yi magana akan wannan hanyar amma sai yace fal hadisu bi hadhihi turuq sahihun insha Allah yace shi wannan hadisi in an hada shi ta waɗannan hanyoyi gaba daya to in Allah ya so ya inganta sahihin hadisi ne ma'ana waccan hanya ta farko hasan ce wannan ta biyu ita ma za ta iya zama hasan to in ta zan hasan wancan hasan wannan hasan sai zama sahihun li ghairihi kenan hasanun kenan li zatihi na'am to wannan hadisi da annabi ya ce wanda ya kwaikwayi wasu mutane shi ma ɗaya daga cikin su ne ka je ka karanta littafin subulus salami karshe ƙarshen subulus salami kaga abin da malamin ya ce al'amiru san'ani ya ce duk mutumin da ya shiga irin ta waɗansu mutane to wannan mutum ya zan ɗaya daga cikinsu sai ce don haka da mutum zai shiga irin ta kafirai to ya zan ɗaya daga cikinsu ya ce amma malamai sun yi maganganu biyu shin in ya shiga irin ta kafirai da nufin shi ma ya kafirce ne ko kuwa shigar kawai ya ce wasu sun ce a'a in ya shigar da nufin zama kafiri ne ya kafirta wasu kuwa suka ce a'a da zarar ya shiga irin ta kafirai shi ma ya zama kafiri sai al'amiru san'ani ya ce kuma wannan magana ita ce daidai san'ani ne ya faɗa a cikin subulus salam ni labari na baka kawai sai ka je ka duba ka ji insha Allah yawwa Allah ya shiryar da mu shehu usmanu ma yana da littafi sunan shi tamyizul muslimina minal kafirina sunan littafin kenan a ware musulmi daga kafirai ya ta faɗin ɗabi'un da mutum zai yi ko shiga ko magana ko abubuwa wanda zai sa ya zama kafiri Allah ya kiyaye wali qaulihi alaihi salatu wassalamu yace kuma har wayo saboda magana annabi da yace la yakununna min ummati aqwamun lallai za a samu wasu mutane daga cikin al'ummata yastahilluna al-hira waɗanda za su rinka halatta ainihin zina ita ce alhira walharira za kuma su rinka halatta sanya alharini silk silk alharini haramun ne ɗa namiji ya sa amma halal ne mace ta sa to annabi ya ce nan gaba za a samu mutane cikin al'umma shi ne za su zo suna halattawa wal khamra za kuma ainihin a samu mutane a cikin al'umma shi da za su rinka halattar da giya a wani hadisi sai ya bayyana sai ya ce za a kira ta ne ba da sunanta ba a wannan lokaci a da giya giya da an ganta kawai giya wani ya tafi ina ya tafi shan giya to amma yanzu sai aka yi mata sunaye iri iri aka yi mata mukami whisky ne star ce suna na mukami aka yi mata yadda yake in ma ka je shagon da giya take sai ka ga shagon fanta da coca cola ma bai kai shi gyaruwa ba an gyara an yi shimfiɗa mai kyau an sa shuɗin kyandir ya haskaka suna kyalli Allah ya kiyaye wal ma'azif da kuma ainihin kiɗe-kiɗe kamar yadda muka faɗi a can baya ma'ana disco da music da sauransu to za a samu al'umma nan gaba da za su rinka halattawa abin mamaki jama'a abin ta takaici shine bature cikin sharrin shi sai ya kirkiro tashar fm tashar fm din nan galibi zaka ga duk inda take to dama ba abin da take sai music kiɗa kiɗa ake yi kusan duk lokacin da ka kama ta to sharri mafi muni da nake ishara a kai shine sai ga tashar fm din nan an kirkire ta a cikin garin makka duk inda kake in ka murza ko jikin ka aba kake ka murza rediyon ka sai ka kamo ta tana ta ta ta ne maka music Allah ya kiyaye wala yanzilunna aqwamun ila janbi alamin manzo Allah ya ce kuma lallai nan gaba za a samu wasu mutane waɗanda za su sauka gefen wani dutse su kafa gidaje gefen dutse ya ruhu alaihim bi sarihatihim lahum sai su zauna da awakinsu suna kiwo shi awakin su tafi su kiwo da safe su dawo da yamma ya atihim ya anil faqir lihajatin suna wannan hali suna da gidajen su gindin dutse da wadata sai wani talaka ya zo ya gaya musu bukata don Allah a taimake shi fa ya kulu sai su ce irji ilaina gadan ka dawo wurin mu gobe wato ba za su taimaka ba ne ga abin su taimaka mishi amma sai suka ce ka dawo gobe to saboda wannan mugun abu da suka ya zo cikin bukata sun ki su taimaka mishi fa yubayyituhumullahu sai Allah ya hallaka su da daddare wa ya ba'ul alama sai ainihin Allah ya ruso wannan dutse a kansu wa yamsahu akharina sauran waɗanda kuma dutsen bai hallaka su ba sai Allah ya shafe su sai su zama qiradatan birai wa khanazira da aladai ila yawmil qiyama haka za su zauna har duniya ta tashi har tashin kiyama saboda rowa kana da hali ka taimaka wani ya zo ya ce alhaji don Allah a taimake ni yalla bai don Allah a taimake ni sai ka ki ka ce ya je ya dawo gobe daidai wannan lokaci gobe sai ka sa tsaro a gate ko kuma ka kauce da to wannan yaudarar annabi ya ce nan gaba za a samu waɗanda za su yi haka sai su waye gari sai abin da suke ciki sai ya hallaka su da su da dukiyar tasu Allah ya kiyaye wannan hadisi a ƙasa malam ya ce rawahul bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi mu'allaqan ba tare da isnadi ba to a ƙashin gaskiya wannan magana da Ali Hassan ya faɗa kuskure ce cewa bukhari ya ruwaito wannan hadisin ba tare da isnadi ba abin da ya faru imamul bukhari idan ya koyi hadisi a makaranta sai zo sai ce haddasana in a makaranta ne ko kuma in ya je ɗauka karatu shi kaɗai malami ya koya mai sai ce haddasana idan kuwa suna hira da malamin shi ba a matsayin karatu ba hira ta haɗa su ko akan hanya ko ana zaune ba a matsayin karatu aka zauna ba a cikin hira sai malam ya jawo mai wani hadisi da isnadi to bukhari in ya zo kawo shi a littafin shi bai cewa haddasana bai cewa akhbarana sai ya ce waqala duk inda kaji bukhari ya kawo isnadi amma farkon isnadin ya ce waqala to ba mu'allaq bane muttasili ne amma ba a wurin koyan hadisi ya koya ba to shine yake bambance maka hadisan da ya ji su wurin koyan hadisi sai ya ce haddasana hadisan da a garin hira malam ya faɗe su sai ya ce wakala sai ya kawo malamin nashi sai ya kawo cikakken isnadi to abin da ya faru a nan kenan sai Ali Hassan Ali Abdulhamid sai ya rubi cewa Bukhari ya datse isnadin ne al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari yayi ta'aliki akan wannan ya cikakken bayani yace so da dama wasu in sun ga Bukhari ya haka sai su dauka cewa ta'aliki ne yace to ba ta'aliki bane to a daidai wannan wurin akwai wanda ya sharhin Bukhari Irshadus Sari in ka ɗauki mujalladi na goma sha biyu za ka ga cikakken bayani a kai ya ce a'a ba ta'aliki ba ne ba ba bukhari ya ruwaito ba isnadi ba da cikakken isnadi ne wannan da ya ce wa fulanun malamin shi ne amma ba a makaranta ne aka koya mai ba a wurin hira ne don haka da ya zo bai ce na ba jama'a mun gane wannan da kyau ko wa wasalahu abu dawuda al abu dawuda ya ainihin sadar da wannan hadisi da cikakken isnadi to kun ga wannan ali hasan yana gini akan waccan magana ne tun da can yace bukhari ya rawaito shi ta'alikan ba tare da cikakken isnadi ba me ta'alik tukuna ka share ka share isnadi ko da mutum ɗaya ne daga farko misali a ce ka abdullahi ibn maslama ya karbo hadisi daga malamin shi maliku maliku daga nafi'u nafi'u daga abdullahi dan umar to kai da ka zo sai ka share malamin ka abdullahi shi kadai sai ka ce wa qala malikun haddasana nafi'un an ibn umar sai a ce ta'alik kenan ka share akalla mutum ɗaya to haka ko da dukkan mutanen ka share sai a ce ta'alik dan haka duk sanda kaji an ce rawahu ta'alikan ko rawahu mu'allakan ba karkace ya ruwaito shi a rataye a'a ba kalmar larabci ba ce gama gari anan kalma ce wadda take ta ainihin wato terminology ne na malaman hadisi yare ne na malaman hadisi in baka ji ba za ka fahimta ba kalmomi ne waɗanda su suka yi irin su suka tsara suka ce mun ce kaza kaza muke nufi mun ce kaza kaza muke nufi kamar yadda ko a Hausa akwai irin waɗannan duk inda aka ce ƙwarya a ƙasar Hausa duk bahaushe ya san za a je a ɗauko wani ƙoƙo ne da aka fafe shi masaki gashi nan sai a ce ƙwarya to wannan Hausa kenan gama gari ta ƙwarya a ƙasar Hausa amma tafi 'yan goro da 'yan azara ka ce a baka ƙwarya ɗaya Ka ga shin masaki za su ɗauko maka ko ka goro za su kirgo guda ɗari ko azara guda ɗari to ashe ga in ka je yan goro ka ce a baka ƙwarya ɗaya ya saɓa da ƙwaryar da zaka ce mata ka ta miƙo maka a kicin to kaga waccan kalmar ta ƴan goro da waccan kalmar ta ƴan azara ta sha bamban da irin waccan hausar gama gari amma iri ɗaya ce to irin waɗannan abubuwan ne lallai sai ka je ka koye su a cikin ilimin hadisi kamar yadda yake wanda yake birbirin hausa yake ji duk inda aka faɗi kalma ɗaya sai ɗauka wuri ɗaya za ta juya amma ƙwararren bahaushe ya san kalma ɗaya tana iya ɗaukar ma'anoni da dama ɓari mutum ya ɗauki kaya su kifi sai ce ya yi ɓari sannan mace ta haihu lokacin haihuwa bai ba sai a ce me ta yi ɓari kaga ai ba iri ɗaya ba ne to amma kaga sai gangaren bahaushe zai iya wannan ko kuma wanda ya zauna tare da hausawa to haka irin waɗannan kalmomin don haka shi ali hassan da yake yi gini akan cewa wannan hadisi mu'allaq ne a riwaya bukhari wato bai da cikakken isnadi sai ce wa wasalahu abu dauda amma abu dauda ya kawo shi da cikakken isnadi a lamba hadisi na dubu hudu da talatin da tara wal baihaqi da baihaqi a mujalladi na goma na sunan kubra shafi na ɗari biyu da ashirin da ɗaya wa ghairuhuma da waɗansu malaman daban ban da su waɗannan guda biyu وقال الحافظ في هدي الساري alhafiz ibn hajar al-asqalani kun san da yazo zai sharhin bukhari jiya na ba da labari takaitacce akan cewa ya shekara 27 yana wannan sharhi na bukhari to da ya muqaddima mai zaman kanta ita kanta mujallada ɗaya ce ita ce shimfiɗa ɗin shimfiɗar akan sharhin bukhari to muqaddimar mujallada ɗaya ce to sai ya tunda ta zama fatuhul bari mun fahimci wannan da kyau ko ko hadis sari hadis sari in ka ji an ce hadis sari to muqaddima ce ta sharhin ainihin bukhari fatuhul bari din sai ce a cikin shafi na hamsin da tara ibnu hajirin ya ce wa wasalahu al-hasan ibn sufyan al-hasan dan sufyan ya kawo wannan ainihin hadisi da cikakken isnadi fi musnadihi a cikin littafin shi al-musnad wal isma'ili da al-imam al-isma'ili wa tabarani da al-imam at-tabarani fil kabir a cikin littafin shi al-mu'jam al-kabir wa abu nu'aymin da al-imam abu nu'aymin min arba'ati turuqin ta hanyoyi ainihin guda hudu wa ibn hibban haka ibn hibban shi ma ya kawo ainihin wato isnadin wannan hadisi cikakke fi sahihihi a cikin ainihin wato littafin shi as-sahih wa ghayruhum da waɗansu malaman qultu ni ali hasan ali abdul hamid sai na ce wa fil hadisi alfazun ghariba yace a cikin wannan hadisi akwai wasu kalmomi waɗanda suke masu wahalar fahimta wasu kalmomi ne waɗanda annabi ya amfani da su ba gama gari ba ne kamar can da ya ce alhira alhira madadin ya ce la yakununna min ummati aqwamun yastahilluna az-zina ko alfarj sai ya ce alhira sannan ya kawo alma'azif da dai sauran kalmomin da suka zo to sai ya ce waɗannan kalmomin ashrahuha bitartib zan yi sharhin su dalla dalla insha Allah qauluhu cewar da annabi alhira din nan sai ce huwal farj maka ce alhira asali ana nufin farji wal muradu amma abin da ake nufi azzina wato zina nan gaba za a samu mutane suna ainihin halartar da zina wannan halartar da zina dama duk inda ka ji musulmi ya halartar da kaza ai ba wai zai halartar ne kai tsaye ba a'a wasu hanyoyi ne za a zo a bi na hikima ainihin a kawo sai a kawo shubuha akan abin sai a halartar da irin waɗannan abubuwan kamar giya sai a zo a kiraye ta da sunan da ba nata ba sai ce to ai wannan ba giya ba ce to sai annabi ya kawo mafita cikakkiya ya ce duk abin da ya zan ya kau da hankalinka to wannan abu ya zama giya Sau da haka duk abin da ka sha ya kau da hankalinka kenan ya zama giya fetur ne ka sa ka rinka shaƙar wannan ƙarni nashi ko wari nashi har ya bugar da kai to ainihin ka sha giya duk abin da ya sa ka maye to ya zama ainihin giya duk abin da ya kau da hankalinka qauluhu al-ma'azif da yace al-ma'azif din nan qala ibn asiri asir fi nihaya sai ya ce ibn al ya faɗi a cikin an-nihaya qamus ne na hadisi an-nihayatu fi gharib al-hadith mujalladi na uku shafi na 230 yace al-azafu al-la'ibu bil ma'azif wasa da ainihin wato abin nan goge ko kayan kiɗa ko ganga me alma'azif ɗin sai ya wahiyar wahiyad dufuf sune dundufa wa gairihima da waɗansu abu wanda yake ainihin ba masu ba mimma yudrabu daga cikin abubuwan da ake bugawa ana kiɗa da su wa qala az-zahabi fi tadhkira al-imam az-zahabi kuma sai faɗi a cikin littafin shi mai suna tadhkiratul huffaz wato zahabi ya rinka karkasa malamai yana yin littattafai tarihin su gwargwadon yadda malanta su take mahaddata cikin malaman hadisi sai littafi ya sa mishi tazkiratul huffaz to a cikin wannan littafi ne a mujalladi na hudu shafi na ainihin wato dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da bakwai ko kuma lambar tarjama lambar tarihin malami na dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da bakwai sai ce al-ma'azif ismun li kulli ma yu'zafu bihi in aka ce al to suna ne na duk abin da ake kadawa duk abin da aka kada shi za a iya ce mishi al-ma'azif kattumbur kamar ganguna irin manya-manyan ganguna din nan wa zamr da kuma ainihin zamr goge wa shababa da shababa mandiri wa ghairi zalik da makamantan haka min alatil malahi na daga kayan holewa wanzur ta'liq al mutaqaddim yace ka duba sharhin da ya gabata din can a baya bi raqam alamba ta goma sha hudu qauluhu da yace alam din nan alam me alam kaga ka saba in kana karatun larabcin aka ce alam me ake cewa tuta to yanzu ga kalma alamu ta zo a cikin hadisi sai yace abin da ake nufi da ita huwa ra'asul jabal kan dutse jama'a mun gane wannan da kyau ko shi yasa ga ashe in zaka karanta hadisi lallai ka tattali kamus din shi da zai rinka fassara maka kalmomin gwargwadon abin da yake nufi qauluhu bisarihatin din nan da yace bisarihatin wato dabbobin su sai yace hiyal mashiya allati tasrahu bil ghadati ila ri'iha wato dabbobin su waɗanda yake da sassafe za su yi sammako su tafi ainihin wurin kiwon su kuma su dawo da yamma qauluhu fayubayyituhum cewa din nan da ya faybayyituhum ay yuhlikuhum wato sai Allah ya halaka su yaba'ul alama din nan da aka ce yaba'ul alama ay yahdumuhu alaihim sai Allah ya rugurguza dutsen akan su karshe sai Ali Hassan ya ce unzur kitaba tahriman nard wa shatranj wal malahi lil ajurri ka je ka karanta ka duba littafin ainihin wato littafin da ke magana akan haramcin annard kwado an san kwado ko kwado da ake haka suna zuba shi a dan gurbi gurbi haka wa shatranj da kuma ainihin shatranj kusan duk ma'ana ɗaya ne kamar karta da makamantansu wal malahi da kuma kayan hole wato al-imam abubakar al-ajuri sai littafi akan haramcin waɗannan abubuwa yace daga shafi na 292 zuwa 299 yace nan fa ka je ka karanta wannan littafi fa innahu muhimmun yana da muhimmanci Allah ya shiryar da mu to jama'a mun ji waɗannan abubuwa don haka ya kamata sai ka sa ido kana da 'ya'ya samari wallahi sai kayi da gaske in ba haka ba sai sun zubar da mutuncin ka tun daga addini har rayuwa kana nan kai ne babban malami ko kai ne dattijo ko kai ne babban mutum da ake ganin mutuncin ka baka damu da tarbiyyar ƴaƴanka ba ka ware musu ainihin gida a can boys quarters ko suna da ɗakin su can gefe guda baka zuwa kana shiga ɗakin kana patrol kana duba yaya suke rayuwa sai su ta hole wasu kuma kana da naka yankin na zunubi a kai su ci su ƙoshi su kawo 'yan mata su yi rawar disco su yi shegantakar su duk baki daya ba wanda zaka samu ya sa kasar din kira'a sai ran da aka yi mutuwa wanda ya je aro doguwar riga da carbi wanda ya aro doguwar riga da carbi sai ka je sun sa kasar din kira'a wai ran nan sun tuba da zaran an yi arba'in sai su koma su kama tashar su ta fm ai ta musu kiɗa Allah ya kiyaye to lallai ka rinka bincike akan haka rabi'an abu na hudu addukhulu alan ala nisa na daga cikin abubuwa na bidiyo'i waɗanda ke faruwa a ranakun sallah shiga zuwa wurin mata mataye waɗanda ba naka ba ka je ka shiga wurin matan wanka a yi ta wasa kana mata dariya ana dariya ana shewa kana cakulkulinta kana abubuwa duk waɗannan abubuwa bai halatta ba li qaulihi sallallahu alaihi wasallama saboda magana da annabi yace iyyakum wadkhula ala nisa ahir ne muku di ku daina shiga ɗakunan matan mutane فقال رجل من ansari sai wani mutum cikin mutanen madina yace ya rasulullah afara'aita hamwa ta manzo Allah me kake gani game da kanin miji ko wan miji ko dan uwan miji kala sai manzo Allah yace alhamu almaut kanin miji mutuwa kenan ma'ana duk bala'i da musiba na daga masu shiga mata to babu mafi hadari irin kanin miji don da shaidan zai shiga tsakanin su su je su sadu ciki ya afku in matarka ta haifi ɗa ko ya ya kama da kaninka ai ba ma ka iya tunanin cewa wannan da ba naka bane kaga hadari ya faru jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda ba lalle ne ka haifi da yayi kama da kai ba dama a cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana zaune ummu salama take bada labari tace sai ummu sulaimin ta zo tambaya uwar Anas kenan uwar Anas mace ce mai kazar kazar tana da wayewar kai ita tuntuni kanta ya waye saboda haka sai ta shigo gadan gadan wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam tana zuwa da aka gaisa sai ta ce ya rasulullahi ka san dai Allah baya jin kunyar faɗan gaskiya Allah baya jin kunyar gaskiya yace haka abin yake sai ta ce to yanzu nan ya rasu rasulullahi mace idan ta mafarki namiji na saduwa da ita za ta yi wanka sai wanzu Allah ya ce a'a tambayar ya ji nauyin ta to da yake ta san annabi mutum ne mai kunya dan kai ya kasa bata ansa tun farko sai ta shimfiɗa ta ce ka dai san Allah baya jin kunyar gaskiya to sannan sai ta gabatar da tambayar ta saboda wata tambayar in suka yi wa annabi kunya sai ta sa ya kasa gaya musu karara wata mace ta zo budurwa ce sabon aure bata san hukunce hukuncen abubuwa ba sai ta zo ta ce ya rasulullahi yaya ake wankan haila wannan karatu ne manzo Allah wahalar ya bayyana mata sai ce ki je ki samu ruwa ki yi wanka sannan ki samu auduga da turare ki tsarki ta ce yaya zan ya rasulullahi ya ce subhanallahi ki je ki tsarki aka ce ki wanke jikinki ki abin ta ce kaifa aka fahar yaya zan ya ce subhanallahi ta fahari ki je ki tsarki aka ce sai Aisha sai ta janye hannun ta ce ke ki wa mata abin kunya ki je in kika wankan haila wannan auduga sai ki tsoma ta a cikin turare sai ki rinka shafawa a wuraren da jini ya zuzzuba a lokacin da kike haila saboda karnin jinin haila yana dadewa bai kauce ba to sai ki rinka daddangwala kina shashafa a wannan wurin dan ya babu karni to irin wannan turaren da makamantan shi aka ce dole sai ka sayo matarka wannan duk fatararka ka je ko dan duri ka sayo mata na naira ashirin akwai turare ibn hazmin ya ce kashi biyu ne akwai turare na tsafta da annashuwa wannan dubu hamsin ne dubu talatin dubu goma wannan ba sai inda hali amma turaren da za ta sa a hammatatta kada hammatatta ta rinka ɗoyi ko farjinta wannan dole ne sai ka siye shi saboda ɗoyin hammatarta da karnin jinin haila zai iya sa ka rinka kyamatarta daga kyamata sai ne sai kauracewa daga kauracewa sai mutuwar aure to wannan malamai suka ce lallai ne ko dan duri gashi nan ana kaɗa mishi kararrawa kofar masallacin juma'a naira ashirin ashirin naira goma goma sai ka je ka siya ka kai mata insha Allah ka Allah ya shiryar da mu kwarai da gaske yancin mata kenan mata kun ji duk shari'a ce ta kwato muku yanci Allah ya shiryar da mu to shine sai ainihin wannan mutum ya ce ya rasulullahi to kanin miji fa shine manzo Allah ya ce kanin miji mutuwa ne shi yasa babu wasan kanin miji a cikin addinin musulunci wannan hadisi ma ya ce rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito shi a lamba hadisi na 2232 wa muslim haka al-imam muslim a lamba hadisi na 2172 an uqbata min amirin daga uqbatu dan amir don haka jama'a kun ji babu kyau wannan matar wanka ce a je kuma ana shiga ana hira ta sa maku kasar ɗin bidiyo ku shantake a ɗakinta ana ta kallo ta zauna ga ta nan muta Rija ba ta shiga irin ta addinin musulunci ba ko kuma a yi ta wasanni da sauransu waɗannan abubuwa jama'ar musulmi ba daidai ba ne abubuwa da dama waɗanda ake a ƙasar nan tamu wasu abubuwan an gaje su daga maguzanci ne wasu abubuwan turawa ne suka bar mana su wasu abubuwan kuma mu muka kirkire su saboda son zuciya a da in aka yi aure to abokan ango ke kai shi ɗaki je su ɗauke shi su wurga gado su ciciba amaryar su wurga ta sai a kulle ɗaki kun ga duk waɗannan abubuwa ne na maguzanci a je a shimfiɗa farin kyalle a ƙarƙashin ainihin da za su kwanta in gari ya waye jini ya zuba to ya nuna an same ta tana budurwa kenan sai ana yawo duk anguwar ana ɗaga farin kyalle iyaye suna alherin Allah ya tabbata gare su yasa an kai ta tana budurwa kun ga wannan maguzanci ne duk da ana yin waɗannan abubuwan a ƙasa Hausa alhamdulillah saboda da'awa da aka tayar ana yi alhamdulillah sai mutane wasu abubuwa da dama suka rage ana nan kuma sai zan wayewar kai irin ta bature sai ta zo wai kai da abokinka sai ya zama ko da baka dan sai je samu matarka daga ita sai shi a ɗaki su zauna su hira ta shiga ta girki ta kawo abeban sha a kunna kasar na bidiyo duk waɗannan abubuwa haramun ne shari'ar musulunci ta hana Allah ya kiyaye kar ka ce kai ka bari ba komai ka amince shari'ar musulunci bata amince akan haka ba kamar yadda ranka naka ne amma shari'ar musulunci bata halatta maka ka kashe ran naka da kanka ba to haka matar ta ce amma shari'a bata baka yanci akan haka ba qala al-allamatu zamakhshari babban malami az-zamakhshari ya faɗi sharihan kalimati alhamu da yazo sharhin kalma alhamu din nan in ba kuma ta ba makonnin da suka wuce mun kawo bayanin cewa zamakhshari shi ma yana da littafi dangane da fassara kalmomin hadisi sunan littafin alfa'iqu fi gharib al-hadith to daga nan ne malamin ya dauko to za mu ji menene zamakhshari ya fassara wannan kalma ya ce alhamu ɗin nan sai ce siriki kenan siriki asalin kalma alhamu siriki ko hamu siriki to mufradi ne guda ɗaya ce aljam'u sai ya ce jam'in shine ahma'u ahma'u surukai menene ainihin ahma ɗin sai ce akraba'u zauji yan uwan miji kal'adi kamar uba to sai Ali Hassan ya ga wannan maganar da ya fara kawowa ya fara buga misali da uba cewa yana daga cikin waɗanda aka haramta su yi magana da matar ɗa sai sauri ya gyara ya ce huwa mustafnan bi nassil qur'anil karim nassin qur'ani karara ya togace uba uba babu laifi dan yi magana da matar ɗan shi babu laifi akan haka sai ya ce wanzur al-mughni ka duba littafin al-mughni mujalladi na shida shafi na ɗari biyar da saba'in ma'ana hujja ake son a kawo dangane da a fassara wannan kalma sai zan shi malamin tun wajen fassara ya samu wani tuntuɓan da ya zan fassarar shi ta ɗan yi karo da ƙur'ani sai aka yi sauri aka yi mai gyara sannan sai a ci gaba da ɗaukar maganar shi jama'a mun gane kamar yadda imam malik ya ce ma na illa raddun wa mardudun alaihi kowa da daga cikin mu sai kaga wata ran yau wani raddi wata ran sai an yi mishi yace illa sahib hadal qabri sai annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana yanzu ana ɗauko fassara ne daga zamakshari sai zan a wurin fassarar tashi wata fassarar ta karo da qur'ani sai aka tsaya aka gyara sannan sai a ci gaba da daukan abin da yake daidai haka ake yi mun fahimci wannan sai ya ce wal akhi da dan uwan miji wa ko kanin miji wal ami wal am wato ainihin e, kawu kanin uba ko wan uba wa ghairihim da ainihin wato waɗansu su duk sun shiga cikin ainihin wato kalma alhamu mun fahimci wannan da kyau ko wa qawluhu maganar kuma da yace alhamhu almautu ma'anahu sai yace ma'anarta anna hamaha surukanta ko surukinta huwal ghayatu fi sharri wal fasad kanin mijinta din nan ko mijinta a bari yana shiga wurinta to sharri ne zai biyo baya da barna Don haka fashabbahahu bil mauti sai annabi ya kamanta shi da mutuwa li'annahu qusara kulli bala'in wa shidda domin ita mutuwa ita ce iyakar duk wani bala'i da tsanani Wazalika abin da yasa kuwa annahu sharrun min al-gharibi kanin miji ya fi sharri fiye da baƙo, min haisu innahu aminun mudillun yayin da ya zama shi ƙanin miji din an amince da shi kuma an saki jiki da shi wal ajnabiyu shi ko wanda yake bare ne bako mutakhawwafun wato abu ne wanda ake jin tsoron shi sannan kuma mutarakkabun wanda kuma an sa mishi ido amma kanin miji ba za a sa mishi ido dan yana kai da komowa a ɗakin ainihin matar wanshi ba amma bako ba a sakin jiki da shi don haka sai ya ce kaga kanin miji ya fi bako haɗari wa yuhtamalu an yakuna du'a'an alaiha kuma ta iya yiwa dinnan da annabi ce alhamu almautu kanin miji ai mutuwa kenan ta iya yiwa bakar addu'a ce annabi yake wa matar duk da ta kanin miji yana wasa da ita ko yana shiga ɗakin ta kai tsaye ai ka annahu almauta منها بمنزلة اللحم بمنزلة الحم الداخل عليها إن ربيت بذلك وتوسي زن كان مجن كمان متين a matsayin da yake kusantar ta to kamar ainihin wato abin nan kamar wani wato abu ne mai hadari da yake shigo mata wanda yake in har ta bari zai iya ainihin kashe ta kamar annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ne in har ta bari ya shiga wurinta Allah ya kashe ta Ya ce ko dai ya zama addu'a ce ko kuma ya zama a'a ana kwatanta barin shigar kanin miji to sharri ne wanda za a iya kwatanta shi da mutuwa ɗayan ma'ana biyu ko dai barin shi ya zama an kwatanta shi da sharri kamar mutuwa ko kuma ya zama ana yi mata baka addu'a ne da in har ta bari kanin miji ya shiga wurinta Allah ya kashe ta Ya ce gashi ka duba alfaid faid fi garib hadith a cikin mujalladi na farko shafi na 318 wanzuran nihaya ka duba an-nihaya fi garib hadith mujalladi na 1 shafi na 448 sannan kuma wa garibal hadith da kuma littafin garibul hadith anan garibul hadith na al-imam al-harwi yake nufi a cikin juz'i na uku shafi na 351 wa sharha sunna da littafin sharhu sunna na bagawi a cikin mujalladi na tara shafi na 26 da kuma shafi na 27 jama'a mun ji wannan da kyau ko saboda haka sai a gyara jama'a sai an daure mai yiwa kai kana daga cikin kannan mijin da ɗazu da safen nan ma mai yiwa ka mare ta ta mare ka kai istighfari ka tuba in kaninka yana yi wasa da matarka zaunar da shi ka gaya mishi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a nuna mishi ba wai zumunci aka hana ba ba zargi ne ya shigo ba amma shari'a ake so a bi ina fatan mun gane jama'a shi za ku ji arna suna cewa musulmi sun faye kishi musulmi sun faye kishi sun tsare matansu ba su bari kaza ba su bari kaza wannan rashin kishin da arna suke zargin mu da shi su da ba su da shi shi ya kai su akan haɗari sai ta ɗauki littafi ta ɗauki babin ta ce za ta tafi addu'ar dare ne sai ta tafiya ta hotel ta tafi jantari da asusu ba sai ta tawo tana hamma an kwana addu'a Allah ya kiyaye na'am na'am wajen shiga mota kokari za mu gyara shin cikin mu ba direbobin bus da kiyakiya da tasi? sai su kokarin gyarawa akwai abubuwan da za mu iya gyarawa mu kokarin gyarawa misali yanzu a kasashen da musulunci ya karfi kamar irin kasashen Saudi Arabia da wahala ka ga a cikin kujera ɗaya an haɗa namiji da mace in ya zan mace ɗaya ta zo za ta shiga mota ko da dukkan ku maza namiji ɗaya na gaba biyu na baya to wancan namijin na gaba sai a ce to shi yanzu ya dawo baya ya zama maza ne zalla uku ita macen ta zauna ita kaɗai a gaba saboda a kula da wannan ka'idar to ma ya kamata a ce matan sai inda a ce ma za a mutunta addini jama'a wallahi za a iya tsarin da za a ce duk kiyakiya mai fenti ka ba to ta mata ce duk kiyakiya mai fenti ka ba ta maza ce za a iya yi yanzu motocin nan da ke sintiri tsakanin zaria da cikin garin zariya da sabon gari guda nawa ne suna da yawa inda za mu tsaya za a iya tsara abin domin za ka samu duk waɗannan motoci musulmi ne suka mallake su alhamdulillah to in dai da gaske ne za a iya gyara abubuwan nan to amma in ga zan a yadda ake cuɗa ne haka in ka ce kai ba za ka shiga ka a kuga kaɗin ba sai dai ka fasa tafiya tunda su eh, karan mota ina ruwan shi ba ruwan shi shi ya dafe kudai ka ji ma sunan shi ma aka ce karan mota duk mutumin da aka ce kare ina magana kuma ai matsala ta faru Allah ya kiyaye <laughs> khamisan <laughs> na biyar tabarrujun nisa'i wato fitar da mata za su rinka yi ba kan gado in aka ce ranar sallah ce sai ga mata suna fita ba kan gado ba da shiga ta musulunci ba wannan mata anan gaskiya har da yara ƙanana ranar sallah sai ka kaga yar wai da kullum tana sa hijabi amma wai yau da yake sallah ne sai a sai mata wata riga mai wando haka sai a tattara gashinta a baya haka sai a sa ribon sai a kulle wai ta zama ya arna yau kirsimeti kaga to wannan babu kyau akan haka wallahi sai kayi da gaske in suka sa ribon din ka kwance ka kulle ka kwance shi ka jefar da shi a yi mata kitso a sa mata dan kwali a sa mata hijab ko a sa mata hijabi wannan yarinyar kai ne kake ganin ta yar karamar yarinya haka uwarka ta zauna a irin wannan shekarun kafin ta kai ga haihuwarka yanzu za ka so a ɗauko maka hoton uwarka shekara arba'in da suka wuce cewa ga shi kakanka ranar babbar sallah ya ɗinka mata biri da wando mage da hula irin kayan da suke cewa pakistan wani gyarawa ne suke cewa pakistan a'a sunan su ba pakistan ba bahaushe cewa yake biri da wando mage da hula mace ta sa riga da wando ranar sallah kai ka ɗauko ƴarka kana ganin shekara ta biyu ko shekara ta uku kuma a je sai a ɗauke ta hoto yadda ka ganta ɗin nan haka in aka aje hoton shekaru arba'in to in aka caza a lokacin ita ce babba gaggo ita ce inna ita ce ya dukko ita ce ya gwalgwal a zo ganin ta sai a ga katon hotonta gashi nan an yi enlargement an ce ranar sallah kaza ga kaza 1930 kaza ga ta nan ta sa biri da wando ba da hula ku da kanku za ku ce haba in nake kau da wannan hoton mana to al'ismu ma haka fi nafsika wa karhita an yattali a alaihin nasu menene laifi annabi ya ce laifi shine abin da ya kasa kwanciya a ranka kana jin ba daɗi sannan baka son mutane su gani shi yasa sai ka mutunta ta ƴaƴar eh, kaɗin nan Allah maɗaukakin sarki ya umarce ka da ka yi mata hijabi hijabin nan duka dukan ka sai yadi uku ya isa ɗinka mata hijabi ɗin da doguwar riga a sa mata tana bumbun jimawa haka har ta saba duk inda za ta fita ya zama sai da shi duk inda za ta fita ya zama sai da shi Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu khamisan abu na biyar tabarrujun nisa wato fitar da mata za su rinka yi ba kan gado fita wadda ta saba ma shari'a wa khurujuhunna ila al-aswaq da kuma fitar su zuwa kasuwanni ko kuma shaguna ko a tafi shopping da daddare ko da almuru ko da safe ko ranakun weekend wa gairiha da waɗansu wuraren daban duk wannan malam yace wa hadha muharramun fi shari'atin wannan haramun ne a cikin shari'ar Allah shehu usmanu Allah ya ji kanshi ya yi littafi ya sa mishi irshadul ikhwan ila hukun khurujin niswan shiryar da yan uwa musulmi dangane da ainihin wato fitar mata ya kasafta yadda tsarin fitar mata yake tsarin fitar mata zuwa kasuwanni zuwa asibiti zuwa gona zuwa gidan biki zuwa kaza kowanne ya faɗi wanda ya halatta da wanda bai halatta ba da wanda ya halatta abubuwan haramun suka shigo ciki da wanda yake abubuwa ne na rikici a basu da makamantan haka shi yasa lallai sai mutane su tsaya su nazarin wannan a ƙashin gaskiya dangare da mas'ala ta fitar mata jama'a yayin da muka samu kanmu a ƙasa irin wannan ya kamata mu tsaya mu natsu kai malami mai karantarwa ko mai wa'azi ko mai fatawa ya kamata ka natsu dangane da wannan harkar domin wannan matsala tana da matukar haɗari akwai matar da take fita tana zuwa gona ta je ta yi noma ta dawo kar a zo nan take a ce maka malam ina hukuncin fitar mace zuwa gona ko kuma zuwa ainihin wato aiki kai tsaye ka ce haramun ne tsaya ka yi bincike tukuna saboda a ƙashin gaskiya fatawa kamar yadda malaman usulul fi'i suka ce so da dama takan canza gwargwadon yadda ainihin wato halin rayuwa ya canza matuƙar ba nasi aka samu ƙarar ba akwai matar da zai zan tana fita wannan mata tana fita fitan nan ta zame mata dole ne in bata fita ba babu inda za ta je ta samo abinci to kaga irin wannan baka cewa gaba ɗaya kullalliyar fatawa akan ta dole ta zauna a gida sai in ka kawo mata hanyar da za ta rayu a ƙarƙashin haka wata mace ta ainihin mijinta ya rasu to suna da ainihin gonar dabino ita da mijin wadda suke zuwa su saro su zo su ainihin sayar to sai ta gama iddata bayan da ta gama ta kaba sai wani ya zo ya ce yana son ta a cikin sahabbai kenan ya ce yana son ta sai ta yarfar da shi ta nuna ba ta son shi to sai aka yi dace kuma malami ne to tana fita tana zuwa saro wannan ta je ta karyo dabino ta zo ta sayar ran nan sai ya ce ai bai halatta mace mata ta fita zuwa aikin wannan dabino ba to shi kenan ita kuma sai ta tafi headquarter wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta ce ya rasulullahi kaji kaji kaji amma gashi abin da ya faru manzo Allah ya ce a'a ki fita me yiwa ma cikin abin da kike ɗibowa ki yi sadaka ko ki yi aikin alkhairi anan kaga manzon Allah ya lura da halin da take ciki mijinta ya rasu ɗan uwan miji ba sa taimaka mata ba ta da hanyar da za ta samu abinci a nan in ta ce za ta je kasuwa don ta saro kaya ko ta je wurin aiki ko ta je gona sai ka zauna ka wa'azantar da ita ki san cewa ke mace ce mai mutunci kar ki je kasuwa ki zama ainihin mai tsiwa mara mutunci mara kara mutuncin ki ki tabbatar da abin da ya kai ki shi kike yi hakan aikin gwamnati kika je haka in bukata ce ta kai ki zuwa makaranta kamar koken da muka yi a ɗazu yanzu tunda har yanzu ba mu gyara wannan tsari namu ba dole a irin wannan halin ne zaka ga mutum ya tura ya shi ta tafi makarantu irin wannan na gwamnati ko kuma makarantu masu zaman kansu waɗanda ba su tare da tarbiyya tun daga kan malaman hakkan ɗaliban neman ɗalibai 'yan mata suke yi to kana da 'ya ko kana da mata da ka tura ta sai ka jawo hankalinta ka wa'azantar da ita ka nuna mata Allah ka nuna mata cewa ita mai mutunci ce kar ta je ta zubar da kanta in ba haka ba jama'a muna son ƴaƴanmu su ainihin samun su kware wajen aikin likitanci ko aikin jiya ko abubuwa makamantan haka to in ya zama yanzu harka ta lalace ba mu da makarantun da za su yi tarbiyyar ƴaƴanmu muka ce kuma ba za mu sa ƴaƴanmu a irin wannan ba kowa dai ya ga a yanzu ma ana yi din ƴaƴanmu sun kasa kokari an bar mu a baya balle a ce gaba ɗaya mu hana su shiga to saboda haka sai ka zauna ka wa'azantar da ƴarka tana zuwa WTC take zuwa tana zuwa commercial ne tana zuwa kaza ne ko kuma matarka ce sai ka zauna ka wa'azantar da ita ka nuna mata kar ta je an fito break ko an fito ainihin jarabawa ko an fito kaza ta je tana hirar da samari tana kaza tana kaza abubuwa ne duk waɗanda ba su halatta akan ki ba ki san cewa ke ya ce mai mutunci ko mata ce mai mutunci to amma fa in abu ya ƙi ya cinyewa malaman usulul fiqh suka ce dar'ul mafasid muqaddamun ala jalabul manafi' in aka ce akwai alkhairi game da zuwan su boko za su zama nasu za su zama likitoci sannan kuma akwai barnar da ke biyowa na suna samfarera su lalace su zama 'yan iska to a nan a hana su karatun gaba ɗaya shine alkhairi shine daf'ul mabarrat muqaddamun ala jalabul manasi tun kuɗe cuta ake gabatarwa a bisa jawo amfani jama'a mun fahimci wannan da kyau ku? Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to shine ainihin sai malai ya ci gaba da cewa yaqulu Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa qarna fi buyutihin kunna, mata ku zauna a gidajenku a ɗakunan mazajenku wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula kar ku rinka fita fita irin ta maguzawan farko su fita babu kan gado ba tare da izinin miji ba su fita kuma ba tare da shiga irin ta musulunci ba jama'a wannan doka tana kan duk wata mace mai aure ce ko mara aure tsohuwa ce ko kuwa yarinyar mace ce domin galibi za ka ga a nan kasar in mutum yana da matar shi yarinya ita ce in za ta je guri kaza sai ta tambaye shi amma in suka riga suka tsufa ta tsufa shi ma ya tsufa shekarar shi sittin shekarar ta hamsin misali to ba ta neman izinin shi ma in za ta fita sai ta ɗauko galanta sai ta haɗe da shi a ƙofar gida sai ce ina za ki ne sai ta ce wallahi zan shiga nan ne sai ce sai kin dawo sun zama kamar wani wa da kanwa to ba daidai ba ne lallai ne duk tsufanki tsohuwa sai kin roƙi izinin mijinki kuma ko ba ki da miji to ki tabbatar da cewa fitakki ta zama fita ce mai kan gado Allah ya ce wa aqimna salata mata ku tsayar da sallah wa atina zakata ku bayar da zakka shi yasa mata kun ji wannan ku tsayar da sallah a jam'i ne za ku rinka zuwa a masallaci ne a gidajen ku ne ku kadai ne za ku yi amma lallai ku tsayar da sallah akan lokacin ta yadda take zakka kuma mata ku rinka bayar da zakka dan mafi yawancin mata ba sa ba da zakka a yanzu wata matar tana da kaya sun kai ainihin yadda za a fitar musu da zakka amma ba ta zakka tana da kuɗi taskace ba ta zakka shi yasa hadisi sahihi ya zo a cikin ainihin sunan abi dawuda manzo Allah ya yi wa mata wa'azi matan shi wa'azi game da zakka sai matan shi ummu salama sai ta nuna mishi wani warwaro sai ta ce ya rasulullahi a kanzun huwa wannan ma taska ce wadda za ta jawo mana azaba manzo Allah ya ce E, in dai ba kya zakka ma'ana har gwalagwalanta ɗin nan da take mallakar su to ainihin sai ta yi musu zakka tare da cewa matsala ce wadda yake malamai wasu sun yi sabani a kai ka je ka karanta muwaffa za ga imam malik da sauran wasu malamai sun ce a'a waɗannan kayan gwalagwalai da take sawa babu zakka a kai, amma in baka manta ba a karatun da muka yi na littafin manzilatu sunna mun yi bayani akan hadisai sahihai ma da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana mata su sanya ainihin gwalagwalai din na zinare daga ƙarshe ko kuma warawarai da makamantansu to wasu malaman suka ce hanin yana rataye ne da in ba a fitar da zakka amma sahihiyar magana bai halatta mata ta sa ba in har ta mallaka ta aje a matsayin dukiya kuma sai ta musu zakka na daga cikin dalili akan haka sarƙa manzon Allah ya gani a wuyan Ash Fatima ya ce ya fatima za ki so a ce wannan ainihin fatima yar muhammadu ce da sarka gidan wuta ta ce a'a sai ta marmaza ta ɗauka ta je ta siyar sai ta sai bawa sai ta yanta manzan Allah ya ce na gode Allah da Allah ya kwaci yata daga wuta wannan hadisi yana nan a cikin littafin ainihin sunan abi dauda in kana son ganin cikakken bayani karanta littafin adabu zifaf fi sunnatul mutahhara za ga cikakken bayani Allah ya shiryar da mu wannan aya ta zo cikin suratul ahzab aya ta talatin da uku. wali liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma har wayo saboda magana annabi da annabi yace sinfani min ahlin nari lam arahuma akwai wasu nau'i guda biyu na mutane yan wuta ne ban taba ganin su ba sai malamin ya dige dige haka ya ketare na farko kenan tunda ba su yake son ya faɗi ba na farko din da a takaice su ne annabi ya ce wasu mutane nan gaba za a samu suna yawo da bulala suna dukan bayan Allah manzo Allah ya ce waɗannan yan wuta ne shi yasa kai ne dogari kana yawo da bulala sarki ya ce aje a zana mutane to ka cire mishi jan rigar shi ka ce kan ba za kai ba dan ka a rubuta sunanka cikin yan wuta tun daga nan duniya mun fahimci wannan da kyau ko nau'i na biyu kuma yake cewa wa nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun ru'usuhunna ka asnimatil bukht al-ma'ila la yadkhulna al-janna wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la tujadu min masirati kaza wa kaza manzon Allah sallallahu alaihi sallama